الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درس ما جمعة رنجو ما جرت ربيع الآخر إجراء دور wanda ya dace da daren hudu ga watan Nuwamba 22, 2022 maratan ukura Allah madafaki sarki ya ba mu damar zama wani majalisun don da shi gaba da karatun mu na da mujtahid wa nihayatul muktasib da kuma littafin mu na asafiyatut tambayyar islami ba mu gushe ba muna cikin babin taimama karatunmu zai fara daga inda ma littafi ke cewa بسم الله الرحمن الرحيم وأما سبب اختلافهم في الذي يعدم الماء أما دليل سابع ورسسو معلمين كيلا جميل مذوني جدا من جري الحاضر الذي يعدم الماء وانذي رسلوا وانذي الولاد الشيء وانذي المنكن جنب الشيء دليل أساب أورث شيني فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى شيني هو اهتمال كومة اهتمال ضمير نن ديكي تكيم لو ملوكة سركي الله فلم تجدوا أي فلم تجدوا أنتم بعد زمن falam tajidu ba ku samu ma'an wani ruwa ba ba ku samu ba ga akwai zamir zamir shi ne antum antum din nan kan suwa zai koma Shi shine an auda ala asnafil muhdithin zai koma ne akan dukkan nau'ukan wanda kari ya same su suke bukatar tsarki na janaba da kuma tsarki ko tsarki na bawaye ko tsarki na ba haya zamirin antum din nan da yake cikin falam tajidu zai koma ne zuwa ga dukkan muhujisai masu kare kenan muhujisai ahdasa yuhdisu fa huwa muhdisun wa hum muhdisun ani ina nufin alhadirina ana nufin mazauna gida duka mazauna gari wal musafirina da kuma duk matafiya duka wannan bamiri antum dinnan zai koma gare su gaba daya. ai falam tajidu antum ayyuhal hadiruna aw da antum ayyuhal musafiruna falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban wannan bamiri zai koma ga wayannan duka tanfai guda biyu din nan aw alal musafirin faqat ko ko falam tajidu inna yana nufin falam tajidu ma'an antumul musafirun lal hadirun alladhina lam yajidu ma'an da antumul musafirun alladhina lam tajidu ma'an wadi faman ra'ahu wanda ya ga wannan bamiri antum din nan daga cikin malamai mustahidai wanda ya ga wannan zamiri idan ala jami'i asnafil muhdithin hmm? wanda ya fahimta daga cikin mujtahidai cewa wannan bamiri yana dawowa ne zuwa ga dukkan masu kare dukkan nau'ukan masu kare dukkan dangogin masu kare da shi wannan a jarazar tayammuma lil hadirina ya halatta taimama ga mazauna gida ma ko mazauna gari ma waɗanda suka rasa ruwan da za su yi da shi ko suka rasa ruwan da za su yi wanka da shi wa wanda kuma ya ga wannan bamiri ya fahimta cewa wannan bamiri a idan alal musafiri na faɗaɗ bamiri ne kawai da yake komawa zuwa ga matafiya kawai ai falam tajidu musafiru na ma'an أو على المرضى والمسافرين كوكو آشي أو إنسا ضميري هنا كوما واني كوي أكم مسافرون لكما المرضى فلم تجدوا ماء أيها المسافرون أو أيها المرضى وعندما يقولون لم يجز التيمم لم يجز التيمم بين حالتين كيمم بأس للهاجر الذي عدم الماء ga mazaunin gidan nan da ya rika ya shi kan bai da daman yin tayon sai dai cigaba da haƙuri ya sai lokacin da ya zama wuri wannan ke wa amma sababu ikhtilafihim amma kuma dalilin ko sababin sabawa su mujtahidai game da wanda ga ruwa yana gani amma yana tsoron zuwa ya ebo ruwan saboda na tsoron wani bakin maciji ko an ce akwai wata kura a hanya ko wani abu mai zama da wanda wa zai wa amma sababu filafihim, amma sababin sabawarsu fil khaifi min al khuruj ila ma'i game da wanda ya ji tsoron fita neman ruwa ko fita ibar ruwa to dalilin saba su game da hukuncin wannan mutumi yana da dama ya taimama ko ba da dama ya taimama shi ne faktilafuhum su da suka yi fi kan akan kiyasta wannan mutum ala man adimal ma. a wuri na ba rubuta man ba sai aka ce fi qiyasihi ala ajimal ma ma wane ne wanda yake da kure irin nawa kai ma babu mandi? to sai ku sa maza wane ne kuma suke da man ku kuna da man to kuna da yadda ba da ku da matsala nan an samu tsallake kuskuren ba a masu keken rubutu faktilafuhum shi ne sabawarsu fi kiyasihi wurin kiyasta wannan mutumi da garuwa amma yana tsoron kaiwa ga ruwan wannan mutumi a kiyasta shi aka wanda bai samu ruwa ba dama wanda bai samu ruwa bayan mace ce falam da idu ma'an fata yamman wasa idan zai yi wanku amma shi wannan garuwan garuwa a rijiya je ibo amma kai an je masa akwai matsala ko yana tsoron wasu ɗan kidnapping ko yana tsoron wata kura wani kirkeci wata macijiya ko abin nan hmm? ko wani azalumi haka banda waɗannan da muka ambata saboda haka waɗanda suka ga za a kiyasta shi akan wannan to sun halatta masa ya yi taimama waɗanda kuma suka ga cewa kai wannan ba za ki yasta shi akan wanda ya rasa ruwa ba to so sun hana shi taimama shi ne ma'anar wannan wa kadhalika ikhtilafuhum haka nan kuma kiyasta shi ko kuma sabawar su fi sahihi game da lafiyayyen mutum amma kuma ya kafu min bardi min bardil ma'i amma kuma yana tsoron sanyin da ruwa ke dauke da shi yana tsoron sanyin da ruwa ke dauke da shi yana tsoron zuwan yana da sanyi sosai hmm? wanda yake sai ya san ruwa mai sanyin ruwa sosai ya tafi inda da suke kan tsaunuka irin su gembu da sauransu zai fahimci ya ta'amali da ruwa mai sanyi yake na'am to ko irin wannan ma ya hutu a jos ba shakka jos ai shi ma abin nan plato ne tsaunin ne babu shakka shi ma lokacin sanyin abin nan ruwa ya dauke sanyi ba shakka babban matsala ce to kuma buntuwa babu shakka duk da wuri ne ba za ka ce masa cikin eh, kan tsauni ba amma dai ya shahara da sanyin Ba da ta da kazalika tilafum haka nan sabawar su fi sahihi ga mutum lafiyayye amma ya sahu min bardil ma'i yana tsoron sanyin ruwa asababu fihi dalilan sabawar su a game da wannan mutumi ko ikhtilafuhum shine saboda sabawar su fi kiyasi akan kiyasta wannan mutumi mai tsoron sanyin ruwa din nan alal marid alladhi yakhafu min istimal al-ma' akan a sashi akan mara lafiyan da yake tsoron shi yayi amfani da ruwa lafiyar rashin lafiyar zai karu ko kuma zai mutu ko wani abu haka wa qarrajjaha mazhabahum tabbas ko haƙiƙa sun rinjayar da maskabar waɗannan waɗannan ne suka rinjayar da maskabar waɗannan alƙa'ilu na bijawa zai ce mu milil maribu wanda suke halattar da yin taimama ga mara lafiya sun halatta wa'in nan cewa su masu yi taimama mara lafiya na taimama don kar ciwo ya karu ko da kai shiga mutuwa ko wani masu wannan martaba to sun karfafa wa'in nan shi ma wannan da ke tsoron sanyin ruwa tun da sanyin ruwa shi ma saboda cutar da shi ne wani ya gaya mana cikin abokansa ko cikin abokan aikinsa wanda zuwansa na farko ke nan gemu to irin dai mutanen ɗan dai yi sosai kuma ba sa tsoron abubuwa masu sanyi to san dama an ka dai gimbu ko kuma daidai umuman da wannan kan dutse din nan dole magana ta tana da maka abin nan ruwa mai zafi ko a zana maka da shiru ba wanda zai ma ɗakin ka nawa ka dumama ruwa da shi wannan normal ne da a baka burgo da wani ne da sauransu to shi kuma kamar cikin raha haka ya haka ya ce ya ce haɓa shi wai ruwa ne wai sai an dumama masa ruwa ya wanka da shi ah, ai ba gefu ba ko ina ya ce <laughs> to ya yi dai wanka da ruwan sanyi amma kuma sai asibiti to yana ga ya sake zuwa ba zai ya sake zuwa na biyu ba zai sake ba eh, ya dai wankan gaba ya gwada amma kuma bai nasara ba bai ji daɗi ba ah, ko don muna fahimtar karatu alƙaliyar na bijawa zai taimumi lilmaribi wato wanda suke halatta yi wa yin wa mara lafiya yin wanda suke halatta taimakon mara lafiya bi hadisi saboda hadisin jabir ibn abdullah hadisin da sahabi jabir ibn abdullah ya ruwaito fil majruhi allazi ittasala wato game da tawar sanin ya ce a yakin zatus kulasi yakin zatus kulasi an samu wani da ya samu rotsi mai rotsi na rauni a kai ko? da larabci ana kiran abin shajja ya samu rotsi ko ya samu rauni a kansa to saboda haka ya nemi fatawan saura wanda ake tare da su sabbai kuma aka samu dai wasu da suka yi ɗan haji, wasu suka kuma yi jihar da su ya to tun da kai ga ruwa za a ce ba za ka yi taimako saboda haka da zo ya sa ruwa a wannan kurgin rauni da ya samu kuma har Allah ya sa ya yi sanadin mutuwansa hadisi ne sananne da imam abu dawud ya rawaito da imam muhammad da wasu su hadisi ne sahihi to bi hadisi jabir ko da hadisin jabir ibn abdullah fi fi al wato game da wanda ya samu rauni Allah da kasara wanda kuma ya wanka wato ya yi rauni ya rauni a kai kuma sai ya mafarki ya tara da iyalinsa kuma mani ya fito masa saboda haka mun gani raba ya kama shi sace ya zai to kuma sai ya karfi bayanin shawarar wasu da da suka ce ai ba ba ba wani abu dole sai yi wanka sun da akwai ruwa Allah zai tasala wannan da ya wanka ba mata kuma ya mutu fa ajaza alayhi salatu wassalam al almashala annabi sai halatta masa wato ya shafa kan wannan rauni wato hadisin jabir din shi akwai kilafi wurin abin da mafi yawa dai sun inganta shi sun hasala shi amma kuma akwai wanda suke cewa hasanun da zai yi amma dai gaskiyar lamari ingantacce ne wata jumla ce ta ƙarshe ita ce kawai maluman hadisi manya ba su inganta ta ba amma dai hadisi ne ingantacce ga rastin hadisin nan jabir ya ce kharajna fi safari mun fita cikin zuwa wata tafiya fa asaba rajulan minna hajarun fashajja wato sai wani daga cikin mutane wani dutse ya same shi kai ya masa rauni tsira sai sun mahtalam sannan kuma sai ya mafarki bayan ya yi bacci mafarki fasala ashabu wani tambayi abokansa faƙala ko faƙalu suka ce da shi faƙala ya ce da suka hal ta jiduna li rukusatan fitayenmu na gana da dama na ita yi mu faƙalu suka ce ma na jiduna ka rukusatan wa an ta takbiru alalma ba ma ganin kana damar yin taimama alhali kana da ikon amfani da ruwa faktasar saboda ka yi wanka ba mata mai wanka jabirin abdullahi ya ce faƙadim na ala nabi sallallahu alaihi wasallam muka dawo wurin nabi sallallahu alaihi wasallam fa uku bi zalika aka bashi labarin abin da ya faru fa qala sai annabi ya ce qataluhu qatalahu Allah mun kashe shi wanda suka ba shi wannan abin nan wannan shawara sun kashe shi su ma Allah ya kashe su an fahimta ala sa'alu illa mi alamu in ban sani ba za su tambayi malamai ba su gaya musu ban sani ba oyo mutu ba da fadawa kan abin da ba da tabbaci a kansu إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي السؤال جاي ما ganin jahilci shine tambaya maganin rashin sani al'iyu jahilci maganin jahilci shine tambaya wa ya gaya musu zuwa da wannan fatawar abinda ba sani ba gashi sun kashe ya sanadin mutuwar ba sayar da aikin da suka yi zuwa wannan wuri hadisi ne ga ta ce ba wata matsala a wajen imamul albani ya bayani to amma ƙarshen hadisin wanda ya zamanto akwai rudani haka a matani domin ya nuna akwai za a yi taimama za a yi wanka za a wanki sauran jiki sannan kuma a inda rauni yake za a nan sai a sha sai a sai a masa sha akwai malama da suke tafiya kan zahirin wannan ko kuma da suke cewa ah, ai ba a haɗa ibadoji biyu haka a lokacin ya bayi da lafiya da yanzu saboda ba zai iya yi wanka ba shi kenan sai ya taimaka amma ba wai ya wanke wani bangare na jikinsa ba sannan kuma ya zo yin raunin sa'an nan sai ya sha ba kuma taimawa ma ta yi ma inda ya rotsa ma ai babu ba wurin taimawa wani don ma ba wani abu ne faci abin nan taba ƙasa sannan kuma shafa zuwa zuwa zuwa nan zuwa wuyan ido zuwa wuyan hannu da eh, kuma shafa shafa duk in kai bugu ɗaya ma ya isa in kuma ka yi bugu ɗaya don shafan hannu da shafan fuska bugu ɗaya don shafan hannu ba wannan daga shafan nan wuyan hannu in ka kai gwiwa wasu suna ganin haka mustahabbi ba wani damuwa almuhim dai taimama mata yi ma abin wayannan da eh, ya yi ciwon ba ba gaban taimama ba ne to almuhim dai wannan ƙari don ga ƙari mai ina ma kada fi an ya taimama wa ya asira a wata ruwaya wa ya asira ya ɗaure على جنبه خرقة ثعب النيج ودى الأمة دوري. ثم يمسه عليها ويقتل سائر الجسد هكا كرشين حديث وانا الجملة تكرشي معلومة حديثي ثم قرارنا وانا الجملة كن غاني طيب. وكذلك رجه ايضا حالي نظم sun rinjayar da iyasa sahihin ladi ya tafi min barjil ma'i alal mari sun rinjayar da cancantar iyasta mara lafiyan da yake tsoron sanyin ruwa akan mara lafiya wanda yake tsoron ɗan eh, sun iyasta mai lafiyan da yake tsoron sanyin ruwa akan mara lafiyan da ba zai iya aiki da ruwa ba don ka ciwon sai tsaro ko kuma ciwon ba. ya ya abin nan ya yaki warkewa ko ya cutar da shi da yawa yawa bima bima ruya aiban a wuri na rubuta bima rawa aliyun wane ne yake da aliyun din nan da goge shi ka akwai aliyun kuma ba aliyu kuma haka ba aliyu wane ne mai aliyu ana ciki ta mai ali din na a share shi kwarai da gaske za mu ana lafi domin kace za a kawo ma'anar ba zai yi wa ba bukatan wannan a ce bi ma rawa aliyun aiban fi zalika an amri ibn al-as ibn aliyu ya rawaito daga amri ibn al-as ba bukatan wannan saboda haka bi ma ruwiya aiban sun kafa hujja da abinda aka ruwaito har yanzu fi zalika game da wannan matsala an amri ibn al-as Hmm? daga amur ibn as uh, abin amur ibn as sahabi amur ibn as annahu ajnaba fi lailatin barida cewa yayi ya samu janaba a dare mai sanyi a dare mai sanyi filar madina wani lokaci a lokacin daminarsu daminarsu kuma kamar sauran kasashen duniya lokacin hunturu lokacin daminar kenan ga sanyin hunturu ga kuma sanyin ruwa to wani lokaci sanyin gaskiya yana kaiwa ko da da wuce misali Uh, amr ibn al asi ajnaba fi laylatin ya samu janaba cikin wani dare bari da timar lailatin bari da dare mai tsananin sanyi saboda haka bai wanka ba wata yamma mai taimama kawai wata la qaulahu ta'ala sannan kuma da wasu kace a to don me zaka yi wanka malam ga kuma abin nan a ruwa sai ce a sai karanta wannan aya inda Allah ke cewa cikin suratul nisa ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahim kada ku kashe kawunan ku Allah ya zama mai mai tausayi ne gare ku fa zukira zalika lin nabi aka ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda amr ibn al-as yayi fa daren jiya saboda tsananin sanyi ya samu janaba kuma ruwa ba ba ba ruwa ma ruwa mai dumi saboda haka ya taimama kuma ga aka ayin da ya karanta falam annab ko falam annab, falam annab annabi bai yi zargi ba akan abin da amr ibn ya aikata ko falam annab ba a zargi amr ibn al-as abin da ya aikata to ƙarshen wannan babin kenan ko malama Bye-bye. hajjar mabu ta bari za mu amsa maka da sami lamini ne aha eh shi abin da ya fi dacewa ne ciyar da da yawa wannan shi ne asali domin kasan ko da haka ake abin nan eh, haka na soshin suke zuwa a ciyar da a ciyar lokaci a ciyar da mai ke na yi ma wajen wani rantsuwa faidamu asharati masarki ba a ce bai da amu a abin nan abin nan eh, abin nan eh, mai sunan su ko amdad ko ne sai zama tun kina a yi da aka yi da su za a abin da ya kamata ke yi amma kuma wani ya ce ma ana iya ciyar da ne guda a ba shi wannan yawan adadi sa'i ko rabin sa'i, shi wannan ba wani da ba sha ba amma dai kuma abin da muka cewa a nan a yi ƙoƙari ciyar da miskinan da yau na hmm. a ina kuma suka cika ba ba annabi ya ce a nan ina kuma Eh. a zai ce sani ba don shi din tun da shi da su in ba ɗaya suke ba shi ya ce in akwai mai ilimi ya gaya musu hukunci a kun kowa ce bai sani ba alalakalli kenan kowa ya ce ko bai sani ba cikin masu magana amma kuma sai suka ce tun da akwai ruwa saboda haka abin nan wanka zai yi tsari kuma shi akwai abin da yake ya yake gani ke shakka saboda yana fama da rauni a kai to annan kuma ya da mutuwa annabi ne bai ba su uzurin abin nan ba kaga har ma mugunyar addu'a ya musu yace qataluhu Allah sun kashe shi sir da irin abin da suka yi daga da ma ka kara abin ma haka kaurin kaushin magana ya zama to ya zarta ya kace Allah ya kashe su ko wani abu duk da yawan nan an musu dai mummunar addu'a haka in baku da baku da cancantar istihadi ya za ku kuma ai wata kila za ku yi barna idan ba ku cancanci ijtihadin ba da ku yi domin ai ga aya nan kurukuru wa in kuntum marba au ala safari wa in kuntum marba wane ne ya fi mai wanda kirama da rotsi ko rauni da dutse ya fasa masa kai kasancewa mara lafiya kai fa aya nassi ya zo ai ga akwai nassi ne kuma ba a istihadi da tare da nassi amma shi wannan bawan Allah don shi bai sani ba ko ya manta da ayar bai ta ba saboda haka ga mai dini me ya kamata a yi jarce abin nan maimakon kowa kuma ya ce bai sani ba da suka ce tunda akwai ruwa dama alwala ake saboda wanka ake sai kai wanka ka yawa hmm. wane ne? eh amurin al'ar ai wannan ya riga zama hukunci kenan annabi ya ta tabbatar da shi da za a kaddara haka ya faru eh, babu abin da za ka ɗumama ruwa da shi kaga dama dole ne kai taimu wannan shi yasa maluma suka yi kokari suka abin da maluman fiku suke cewa baya halatta ga wanda zake sai tara da iyalinsa a lokacin sanyi ya tara da ita ba tare da ya tattali ruwan zafi ba ba ka yi rubuce ba a cikin littafai abin nan littafai mu na ko alari ne ko ashmari ba ne ya kawo wannan cikin wani littafin farko farko na ko da ya faɗi wannan na'am ta a tambayar ko za mu tashi jami'in 26 sai ku duba za ga cewa a shirin sharafiyatul amatu bi ukudi tambayar wato gamammu sharuɗai general manya-manyan sharuɗai wanda suka hada dukkan wata mu'amala ko kullum mu'amala ta kasuwanci sai an samu waɗannan a tarazu wal'ahaliya a tawazun al'iktibarul akhlaqi mai bayanin sa duka al'ibahatu shari'iyya al-wafi'iyya ta wannan shi ne mashigar babin ko kuma مقارنة شروط التمويل الإسلامي مع شروط التمويل التقليدي مقارنة ما معنى مقارنة بالإنجليزي؟ ها؟ أو نعم أدوبة أغني tsakanin abu kaza da kaza wanne ne ya fi kwaliti wanne ne ya fi kyau hmm? na tsakanin sharuɗan kasuwanci na musulunci da kuma sharuɗan kasuwanci na gargajiya an gane? kuka ce conventional? conventional a taklidi a tamwilu taklidi conventional finance a duba a ga shurut tamilul islami da kuma shurut na conventional finance waɗanne ne suka fi taimakon al'umma wanda suka fi ɗaukan suka fi ƙunsan adalci inna shirul al almaskura lalle wannan sharuɗan nan guda biyar da aka ambata wanda dazu yanzu yanzu na makaranta su allati yanbaghi tawafuha wanda ya dace a samar da su ko samar da su ya dace tawafuha kulliha ma'an duka hada su gaba ɗayan su fi qul tamwil al-islamiyya cikin kullu kullun kasuwanci na musulunci ta tamayyazu tamayyuzan waziha tana tamayyuzi wa tana fita daban kuma ta bangaren kayatarwa an uku da lati alal arzi mai fa'ida akan kulle-kullen kasuwancin da ke dogara da interest fa'ida interest ko mu ce riba shine alal qardi bi fa'ida akan ba da rance tare da kudin ruwa tare da interest an fahimta fasihini a lokacin da annana najidu sharɗai tarabi wal ahliya a lokacin da mu ke samun sharɗa biyu wato at-tarabi wal ahliya at-tarabi samun yarda daga bangarori biyu wal ahaliya da kuma cancantan ɓangarori biyu lokacin da za mu samu na sharuɗa guda biyu suna nan fi jami'il uqudil maliya cikin dukkan kulle-kullen ciniki ma na gargajiya da na musulunci duk za a samu wannan an fahimta bayan da za a yi yaro ɗan shekara ya je banki sai ina son bude akawun a saurare shi ba zai yi domin me bayi da bayi da ahaliya yawo dole sai mutumin da aka sani ya isa ya mallaki hankali islamiyatan kanat am taqlidiyatan sawa'un islamic finance ne ko ko conventional finance ne duka ba wani bambanci dole akwai wannan sharuɗa guda biyu kowane daga cikin su ya ta wannan sharuɗa guda biyu التراضي لكما أهلية فإن هنالك فوارق كبيرة في باقي المعايير متمثلة في شروط الواقعية والتوازن والمياه الشرعي أما أكوي فوارق أو بنشي بنشي كبيرة ما في باقي المعايير أصور ميزانوني أصور مئياري التراضي والأهلية والنم با أما ثورا akwai bambanci sosai hmm? sauran kuwa su ne almutamattila wanda suke cikin shuruɗul waƙiyya wanda suke cikin shuruɗul waƙiyya wato sharaɗin a ce akwai waƙiyya su abin nan kasuwanci na gargajiya ko mu ce kasuwanci da yanzu ake na zamani ko na turawa ko na wanda ba musulmi ba babu maganar ba sa sharɗanta waƙiyya an fahimta والتوازن هكذا بات شرط التوازن والميار الشرعي ده ميزاننا شريعة بات شرط التوازن كما نجد فروقا haka kuma kamar da za mu samu bambance-bambance aizan har yanzu sai ma ya ta'allaka bil miyar al-akhlaqi da ake ce masa mizanin na mutunci don mun karanta su a yawa فالقوانين كلها دكا دوكو في دكا في جميع بلدان العالم أشكين دكا كتاش دونيا وفي ظل الأيدولوجيات المتعددة أكما ترك أشين إنور دكا أكيدوجي دبن دبن أيديولوجي wannan dai asalin abin nan ne na harshen abin nan latin wanda duka dangogin turai harsunan turai daban-daban suna amfani da shi laraba ma suka ɗauko shi gaba ɗaya kamar yadda yake daga sa na latin na latin su ce abin nan ideology ko ideology ta kamar aqida kenan ko za mu ce wafi zillil ideologiyat muta'addida da kuma ƙarƙashin inuwar aqidu daban-daban tashtari nau'an min at-tawazun fil ta ɗan sharɗanta wani abu wani abin da ba za a rasa na na tawazu a ce dole sai an samu balance walakin na tamwirar islamiyya ko walakin tamwirar islamiyya amma shi islamic finance يحمل شرط التوازن إلى أبعد أبعد مدى shi yakan ɗauki sharaɗin daidaito balancing a matsayin wani sharaɗi mai matuƙar muhimmanci na ƙarshe ba su kusa kun ke masa ba amma sauran da suka yi ƙoƙari su ɗan kawo shi ko da bai ta kare karya amma a tsarin kasuwanci na musulunci tawazun sukan ɗauke shi da muhimmanci sosai saboda haka a tamir islami fala ya ƙbalo ikhtilalar tawazun ba ya yadda da samun wani gibi ko wata kasawa ikhtilal wani aibi a cikin tawazun bi ayi shaklin min ashkali ta ko wani irin nau'i daga cikin nau'ukan ikhtilali ko samun na kasa hatta inna ina al islamiyya wannan har ma ya sa hakan ya sa al islamiyya fikun musulunci la yusammi agdar riba yana yana kiran mu'amalar riba me yake kiranta yana kiranta yana mata suna wani lokaci da adda mubadalati ainin bi wahmi kullum mu'amala tsakanin kudi ne ga nan a ba da sanin sananne bi wahmin da wani abu wanda yake na babu hakika ko na karin miliyon ɗaya bashi wannan miliyon ɗaya ɗin ainihin da gashi nan na karɓa amma kuma aka ce na zo biya zan ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari watakila ƙarshe ma ta yiwu idan wani abu ya faru miliyan ɗaya ɗin sai ta jawo miliyan ɗari kuma a kai arabi na miliyan ɗari alali kuma asali miliyan ɗaya ne kawai da karɓa ga wannan riba fikun musulunci yana yakan kira riba wani lokaci ah, addu mubadala kullum mu'amala na musanya mubadalati ainihin musanyar kuɗi wuri na gudan wuri a hannu bi wahamin da wani abu da bayi da bayi da hakika kamar karatun namu yana nema yawa kuma babu wuri tsayawa ku haifu inna wula ta na huma saboda kaga ba ta ne tsakanin ba ta ne tsakanin ba da miliyon ɗaya da karɓan miliyon ɗaya da rabi ko karɓar miliyon biyu ko karɓar ƙarshe ma karɓar miliyon ɗari wataƙila ma fiye da haka ka yi miliyon ɗaya ka bayar sannan bayan wasu ɗan shekara biyu shekara uku ka cewa kana bin ma ne kana da kuɗin ka miliyon ɗari wurin da sa a sai in yana da wata ƙaddara a sai da kaddaransa ta miliyon ɗari domin a ba su kuɗin ba ta ba su kuɗin na gabarin tsaya na ku E eh, magana da yawon ne ta amma wani bai da a eh, fitar lokaci? eh fitar lokaci kwarai da gaske na ce ko eh, jama'a da kuma eh fitar lokaci kwarai da gaske zai sanya larurar da za a yi taimama kwarai da gaske na laruri ba na mutane shi laruri ai har zai na ana cikin lokaci <laughs> eh wani na tambashi ma ba shi tsoron mabinka ba shi kada zai matsa maka shi ma zai ba da dama ka abin nan ka yi da mamatan da ake ka je wurin ibar ruwa ƙarshe mai lallai malamar suna gashi ma zai bada abin nan musamman kuma ka san mai bashi mai bashi wani lokaci yana da yanci sosai wanda ke zinka bashi musamman dai in ya san akwai kana da da gangan ta biyansa shari'a ta halatta masa ya zage ka ya ci mutuncinka ba ya da wani zunubi ko ka jawo kanka na

kuma idan ya zama to lokaci ma bai ba wucewa zai ba ba wanda ba ba sai ya roƙo ni ba yana iya haƙura zuwa wani lokaci na mhm. eh. na'am eh, eh haka ribar dama ne a wannan a yanzu shine abin da yake hankali zai kama kuɗin da aka baka musamman sai yanzu naira ai asalin naira ba kudi ba ne kawai yana wakiltar abin da yake kudi ne zinari a wani abu da yake kuɗi ne kowane lokaci amma naira takardu ne yau aka ce naira nan ba shi ne kuɗi ba ko aka canja launin su ko aka canja sunayen su ba abin da da kuma ko da manyan kasashe ne wanda suke tattalin arzikin duniya ke hannunsu inda so samu ne ya zonto a rika la'akari da wani abu da yake mai kima na musamman da za a kimanta shi ko da zinari ko da azurfa ko da wata kaddara da aka sani idan mutum lokacin da ya baka bashin naira dubu din nan naira dubu zai sai ruhun masara kaza dubu daya ko biyu ko uku to saboda haka an zo biya a dubi imar yanzu buhu buhu biyu ne dubu mai ke saya kaga sai ka biya imar da ake sayan abin nan masara buhu biyu din ko buhu wannan shi ya fi ko zinari ko abin in ba haka aka yi ba ka ga cewa ba akwai zalunci a ciki ai ba sai an tsaya na dogon bayani hmm. mun yi wannan kes ɗin kwanan nan <laughs> akwai wani wadda ko yana jin kuɗi ne kamar shekaru wajen kusan talatin da suka wuce da aka ba shi wani ya shekaru shinkafa buhunan shinkafa ko naira dubu goma ne ko ta dai manta zaktale da abin yake to har ma ya dan tafiya dan da aka daina ganin sa daga baya dawo da ya ci gaba da kasuwanci sosai kuma sai ya tuna da ya ga cewa kai ko imani da ya zo masa ya kamata ya biya mutane saboda haka sai zai samu wancan mutum ya ce to ya ka masa wannan kuɗin ko dubu tara ne ko dubu goma ne na naira ya ce ga kuɗinka sai kana tunawa kudin ka kaza kaza wancan lokaci ya ko kuma ai baka nuna gaske wancan kudi lokacin da na baka abinda kudin nan zai cika abin nan ticket na shinkafa kuma yanzu kai baka kamin shinkafa ba kamin kudin da yanzu ko shafari ba zai to kashe dai sun zo nan sun sami na ina jin dab da mu fasa wannan wannan a ce musa a ba haka bane ai sai a duba a ga ya kimar abinci musamman ma kai dama shinkafa zai saya maka ya kimar buhunan shinkafa wannan lokaci da suka faɗa ce to kai tun da dama yanzu kai imani ne tun kuɗa ka biya shi yanzu kai kokari ka biya shi kuɗin buhunan shinkafa kaza wannan kai haka shine ka abin kuma alhamdulillah sun yi haka ya yi na'am na'am eh na'am eh shekara daya? ya ce da bungo ma mun masara

kuma shi kansa inda ya tunani ai zai ga cewa haka ne hankalinsa bai kamata ya kwanta ba mutumin da ya baka dubu goma wanda dubu goma nan hatsinsa zai kusan cika titit yanzu kuma sauka masa dubu goma nairan yanzu dubu goma wanda ba zai bai wuce shi ne rana guda ba kai ma aikar hankalinka ba zai kwanta ba da irin wannan da irin wannan hukunci na? kwarai da gaske ko kuma shinkafa ɗaya bai ba a nan ba magana ba mai ai abinda muka shi ne hakikan kenan hakikan kenan dalili shine wannan kudin wannan shi ne randa dama asali ba kudi ne yana wakiltan kudi ne ai idan karfin sai zai kare ko ne abu kuma shi kenan zai a tsorawa wanda mai haƙƙi a tsora masa asara ai ba daidai ne. yau inda buhun shinkafa ne ya karɓa bashi a wurinsa buhun shinkafa goma wannan har abada buhun shinkafa ne domin su din ne ai su ne shinkafa ta yara ta sauka ba ta yara ba wannan wata matsala ce da bai abu mai dame shi ba bai shafe shi ba ka fahimci abin da wani dirhami ne ko kuɗa mai sunansa dinari ko abin nan shi ma ba ba wani damuwa eh, yanzu ko a ce dinari goma abin da yake saya maka dacen yanzu ba zai saya maka ba wannan ba wani matsala amma da waɗannan kuɗaɗe waɗannan ba daidai ba ne haka a dunnan zamantu haka kai yanzu duk bayanin nan da muka yi bai kama hankalinka ba ba <laughs> a ba asali ba wannan ba don wannan kima ba ne ba wannan kima ba ne asali eh, amma dai ana duba wannan ɗin ma wannan kuma ko da zinari ne akan samu wannan dama don bisa ga larin adam dama abubuwa su kan yi wannan za a ce yanzu za mu yi mu'amala da kai a kan shekaru sha biyar misali duk shekara biyar za mu baka miliyon biyar shekaran farko miliyon biyar amma a shekara ta biyu za mu kara maka mu baka miliyon shida saboda muna ganin saboda irin yanayi farashi yana dan hauhawa da sauransu sannan a shekara ta uku za mu baka miliyon bakwai irin wannan la'akari babu laifi ba kuma riba a ciki irin wannan abin na sayar mun sayar haya za mu yi kaza amma saboda ganin abubuwa su kan dan canja farashi na dan canjawa za mu yi wannan wannan ba da alaka da maganar harkar riba ba da bashi da riba wannan tsari ne na musamman wanda ba da alaƙa da wannan da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk